kalloo shawraaroo na basiiraa kuyi kalloo shawraaroo na basiiraa kamusammee addiinuun kuyya saaraa kamusammee addiinuun بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد masu mu da masu kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin waɗannan shirye-shirye masu albarka shirye-shiryen da muke bayani a kan hukunce-hukuncen mata a watan ramadan idan ba a manta ba <clears throat> a darasin da ya gabata mun yi bayani a kan hukuncin sufura da kudura sufura shine jini mai fatsi-fatsi wanda yake zuwa wa mace kudura kuma shine jini wanda yake kama da gurɓataccen ruwa wanda yake fitowa ta gaban mace sufura da kudura idan suka fito kafin jinin haila ko bayan mace ta yi tsarki wannan ba za su yi tasiri a azumi ba mace za ta iya ɗauka azumi ko ta ci gaba da azuminta amma idan suka fito kafin idan suka fito a tsakiyar jinin haila to wannan suna daga cikin jinin haila kuma za a kirga da su sannan mun yi bayani a kan matsala wacce take da mahimmanci sosai wato mace ta ɗebi ƙwayoyi ta yi amfani da su saboda kada ta yi jinin haila wannan matsalar mun yi bayani cewa ya halatta matuƙar mace ta samu tabbaci daga likita cewa ba zai cutar da ita ba sai dai abin da ya fi dacewa ga mace shine ta tsaya iya abin da allah subhanahu wa ta'ala ya ajiye ta a kai ma'ana mace ta tsaya a iya Uh, halittar da Allah ya mata shine na yin haila duk wata saboda yawanci waɗannan a uh, ƙwayoyin da ake amfani da su suna birkita jinin al'ada kuma suna zama da mace ta shiga cikin larura saboda haka rashin amfani da su shine ya fi mace kuma ta nemi lada a wajen Allah ta rama azumi bayan uh, a azumin wata ramadan ya ƙare ɗai matsalar da za mu yi bayani a kai yau ita ce matar da ta yi ɓari idan mace ta yi ɓari shin wannan ɓarin zai hana ta ta yi azumin wata ramadan ko kuma ba zai hana ta ba mana mace tana cikin azumi kawai sai ta yi ɓari shin zai hana ta ta azumin wata ramadan ko ba zai hana ta ba abinda malamai suke cewa shine wannan matsalar ta suka so biyu matukar ɓaran nan da ta yi halittar ɗan adam ta fara bayyana mana yaron ya kai lokacin da halittarsa ta fara bayyana wasu malaman suna cewa halittar yaro tana fara bayyana daga kwanaki 80 zuwa kwanaki 90 to matukar halittar mutum ta fara bayyana to a nan gurin a ya wajaba a gare ta bar azumi kuma wannan jinin da ya zo mata sunanta sunansa jinin biki jinin nufasi don haka ba za ta yi azumi ba amma mutukar ya zama cewa jinin da ya zo mata ya zo ne bayan ta yi barin da halittar ɗan adam ba ta fara bayyana ba to wannan barin ba zai hana azumi ba Mana kamar yanzu ya zama cewa ta yi barin da bai wuce kwana 60 ba kwana 70 kwana 75 wannan barin gaba ɗayan shi baya hana yin sallah ba kuma ya hana yin azumi saboda haka wannan yana daga cikin matsaloli waɗanda suke manya waɗanda ya kamata mata su kula da su da haka duk lokacin da mace ya zama cewa a ta yi ɓari kuma wannan ɓarin nata bai kai a busawa yaro rai ba ko kuma halittar ɗan adam bata fara bayyana ba to wannan barin ba zai hana sallah ba ba zai kuma hana ta ta yi azumi ba akwai matsala ita ma mai mahimmanci wacce take da alaƙa da jinin biki shine shin ya waje ba mace ta zauna har kwana arba'in kafin ta fara azumi ko kuma ta fara sallah za a ga matanmu da yawa a gida idan mace idan mace ya zama cewa ta yi a jinin biki mana ta haihu sai ka ga cewa ba za ta fara sallah ba ba za ta yi azumi ba sai ta yi kwana arba'in shin hakan shine abin da ya zo a shari'a abin da yake a shari'ance shine mace za ta zauna gwargwadon yadda jininta zai tsare ta amma matukar jininta ya yanke to lallai ya waje ba a gare ta ta bar jinin ya waje ba a gare ta ta yi sallah ta ci gaba da yin azumi da sauransu duk lokacin da jinin mace ya yanke ko da bayan kwana ɗaya ne to ya waje ba a gare ta ta yi sallah ta ci gaba da azumi mutukar za ta iya ba sai ta jira a kwana arba'in ko kuma kwana sittin ba amma dai mafiya yawan jinin shine kwana arba'in a wajen wasu malaman a wajen wasu malaman kuma mafiya yawan jinin shine kwana sittin amma ba dole ba ne sai an zauna har zuwa wannan lokacin tsayi yana daga cikin matsaloli waɗanda suke da matuƙar mahimmanci suke kuma da matuƙar girma shine shin mace mai ciki tana yin haila malamai sun yi saɓani kan wannan matsalar kuma wannan matsalar tana da matuƙar mahimmanci a abin da yake da alaƙa da azumi shine shin mace mai ciki tana yin haila a akwai malaman da suka tafi akan cewa mace mai ciki ba ta yin haila saboda haka duk jinin da ya zo wa mace to sunansa jinin cuta mana duk jinin da ya zo wa mace idan tana da ciki sunansa jinin cuta sun kafa hujja da ɗaya daga cikin ruwayoyin da aka rawaito na hadisin ibn umar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa da umar ya umarce shi ya koma da matarsa sannan ya sake ta tana da ciki ko kuma tana da tsarki kaga lokacin da ya ce tana da ciki ko kuma tana da tsarki sai malamai suka fahimci cewa mai ciki ba ta yin haila saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa ibn umar ya yi laifi da ya saki matarsa tana cikin jinin haila don haka abin da yake daidai wanda ya fi inganci shine mace mai ciki tana iya yin jinin haila saboda haka babban abin da ya kamata ga mace shine lokacin da take da ciki idan jini ya zo mata sai ta lura da wannan jinin ta gani shin wannan jinin irin kalar jinin haila ne matukar ta ga irin kalar jinin haila ne ya waje ba a gare ta ta bar azumi da sauransu ta bar azumi da sauransu ma'ana ina nufin sallah da kuma abin da shari'a ta shardanta cewa ba za a iya yin shi ba sai da tsarki irin su dawafi da kuma taɓa alkur'ani. don haka mace mai ciki za ta iya yin haila kuma matukar mace ta duba ta ga wannan jinin da ya zo mata jini ne wanda yake a irin jinin haila to ya wajaba a gare ta ta dakata daga nan kuma a ta bari har sai ta samu tsarki kafin ta ci gaba da yin azumi abu na gaba shine hukuncin karatun alkur'ani ga mai haila da kuma mai nufasi a watan ramadan kamar yadda muka sani alkur'ani an saukar da shi ne a watan ramadan mana saukawa ta farko wacce allah subhanahu ta'ala ya masa zuwa baitul izza saboda haka watan ramadan wata ne na alkur'ani sannan kuma allah maɗaukakin sarki ya sanya mutane suna sha'awar yawan karanta alkur'ani a cikin ramadan za ka ga wani ba ma ya taɓa alƙur'ani wani bai ma san inda alƙur'ani yake ba sai idan ramadan ya shigo to menene hukuncin mace ta ɗauki alƙur'ani ta karanta a lokacin da ake azumin watan ramadan malamai sun yi saɓani a kan wannan matsalar ƙaunin mafiya yawan malamai shine bai halatta ga mace ba ta taɓa alƙur'ani matuƙar ba ta da tsarki mana matuƙar tana jinin haila sun kafa hujja da dalilai irin su laya masu illal mutaharun sai dai ita wannan ayar da malaman suka kafa hujja a kanta akwai ta cewa da yawa a cikinta kasancewar laya masu ilal mutaharon abin da yake mafi inganci shine Allah ma yana magana ne akan mala'iku cewa ba wanda yake taba lauhul mahfuz sai mala'iku waɗanda suke manya kuma tsarkaka amma akwai hadisin da malamai suka kafa hujja da shi wanda yake hadisi ne wasu malaman sun inganta shi wasu kuma sun ba a fashi shine hadisin da a ya zo cewa Allah ya masal qur'ana illa tahirun annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada wanda ya taba alqur'ani sai wanda yake mai tsarki saboda haka akan wannan hadisin yana nuna mana cewa a mace wacce take jinin haila ba za ta taba alqur'ani ba saboda haka idan mace tana jinin haila to ba za ta taba alqur'ani ba a ramadan mana ba za ta dauki alqur'ani ta karanta ba amma karanta shi fa menene hukuncinsa mana shin mace ta samu ta ɗauki alƙur'ani ta karanta mun yi bayani cewa maganar mafiya yawa malamai shine ba za ta ɗauka ba to ta karanta shi fa da baki ba tare da ta taɓa alƙur'ani ba wannan malamai sun yi saɓani akan wannan akwai waɗanda suka ce ba za ta karanta ba sai dai aya ɗaya ko kuma aya biyu amma abin da yake daidai wanda yake shine ya fi inganci shine ya halatta ga mace ta karanta alkur'ani in dai ba za ta taɓa ba saboda dalilai kamar haka daga cikin dalilai shine annabi sallallahu alaihi wasallam idan ya tashi daga bacci yakan karanta ayoyin ƙarshe na suratu ali imran wato inna fi khalqi samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar har zuwa ƙarshen surar annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karanta waɗannan ayoyin har zuwa ƙarshen wannan surar kuma yana karantawa ne kullum wata ran yakan tashi yana da janaba amma kuma sai ya karanta waɗannan ayoyin saboda haka mai haila kuma a mafiya yawan hukunce-hukuncen shari'a tana ɗaukar hukuncin mai janaba saboda haka kaga wannan yana nuna cewa duk lokacin da mace ya zama cewa allah maɗaukakin sarki ya azurta ta da a ayoyi waɗanda ta haddace to za ta iya karantawa wasu malaman suna cewa sai idan da bukata amma dai zance mafi inganci shine ya halatta ta karanta tunda ya tabbata a hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha ala kulli ahyanihi ma'ana yana ambatan Allah a kowane lokaci saboda haka tunda yana ambatan Allah akan a kowane lokaci wannan yana nuna mana cewa ya halatta ga mai haila ta karanta alkur'ani ko da tana cikin jinin hailan ne idan wata ramadan ya zo ba tare da wani togaciya ba in mun ce za ta karanta alkur'ani shin abin da ya fi shi ne ta karanta shi iya sarranta ko kuma sai idan ko kuma akwai wasu ayoyi na musamman da za ta tsaya a kansu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta ayoyin ƙarshen surata ali imran idan ya tashi daga bacci abin da yake mafi inganci shine za ta karanta duka abin da take so na alkur'ani amma dai ba za ta taɓa alkur'anin ba saboda ba ta da tsarki waɗannan su ne wasu daga cikin hukunce-hukuncen da suka samu da suke samun mace mai haila waɗannan su ne wasu daga cikin hukunce-hukuncen da suka shafi mace mai haila a cikin watan ramadan wanda a saboda ƙurewar lokaci dole mu tsaya a daidai nan gurin a bayanin da muka yi na baya mun yi bayani akan cewa matar da take bari a watan ramadan to mutukar wannan barin da ta yi halittar ɗan adam bata fara bayyana ba to ya waje ba a gare ta ta yi sallah kuma ta yi azumi amma idan halittar ɗan adam ta fara bayyana mana kamar ya zama ɓarin da ta yi ya kai wata hudu ko zuwa sama to ita kuma wannan tana da damar da za ta bar sallah ta bar azumi da sauransu saboda haka wannan yana daga cikin matsaloli manya wanda ya kamata a dinga nabbahar da matayenmu a gida saboda za a ga mace da yawa idan ta yi bari ko da na wata ɗaya ne to takan ɗau wannan barin a irin hukunce-hukuncen da take ɗorawa a jinin haihuwa tare da cewa jinin da ya fito mata ba a kiran shi jinin haihuwa saboda jini ne wanda ya zo kafin lokacin da za a busawa ɗan adar rai wannan shine abin da ya sawaka insha Allahu ta'ala matukar kuna tare da mu a darsa na gaba to za mu bayyana wasu hukunce-hukuncen waɗanda suke da alaƙa da mace a watan ramadana kafin wannan lokacin da ke cewa wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu allah maɗaukakin sarki ya haɗa fuskokinmu da alkhairi kallo shauraro na basira كي كلو شورارو نبصيرا سمي الدين كي سارا كيسارا سمي الدين كي سارا